أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان شهر الصدقات والإحسان والقرآن فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران والصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين أوتن ترى رمضان هجرر النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar tara a watan uku masu kenan shekara ta 2026 allah ta baraka wata ala cikin ikonsa da yardasta ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayi bin ka'ab da kenan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsiri a wannan wata mai alfarma muna cikin suratun nisa'i amma kasancewar mun ce yau ashirin ga wata wannan yake nuna yau muna ɗauke da biyu bisa ukun wata ba wuce ce tafiya maganin gari mai nisa mai eh, maganin kada a yi kada a fara to shi ramadan na sha faɗa alkairansa ka ya nuna maka jikinka ya gaya maka kuma al'umma kowa ya iya iyawarsa kaɗan ne za ka ce ba sai abin da ya kamata su yi ba amma kowa ya ƙara alkhairi akan alkhairin da yake yi kafin ramadana to dama kuma shi haka ya kamata a zama idan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na khairu khalqillahi ajma'ina fiyayyen halittun Allah baki ɗaya, a matsayinsa na khatimul anbiya'i imamul mursalina cikamakin annabawa shugaban manzanni khalilullah wanda mala ali na mangi ya ce ya fi kowa bai da ɓoye aiko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda wannan matsayin nasa in ramadan ya zo yana ƙara aiki kuma yana ƙara ƙarewa su yana ƙara ƙara aiki shi certificate din aljannarsa yana hannunsa Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yatimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima shi matsalar ta an gama abin da yayi ka an yafe wanda bai yi ba kafin yayi an yafe ni da kai lalube muke ado a'a ba ma wanda zai shiga aljanna tunda kan annabi adam din har zuwa mutum na ƙarshe komin imaninsa sai annabi sallallahu ya shiga aljanna dan ya ce ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astaftihu sai in nemi a buɗe fa yuqalu man anta waye kai fa qulu ana muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu bika umirna bi alla naftaha li ahadin qablaka da kai aka umarce mu kada mu buɗe wani kafin ka sallallahu alaihi wa sallam wai saboda tsabar garantin shi da aljannarsa tana hannunsa hasali ma ba wanda zai shiga sai ya shiga amma duk da haka yake ƙara aiki a haka a gari banza ina nufi ba a ramadana ba ya fi kowa domin lokacin da ali dan abi dalib da usman bin maz'un suka zo suna tambaya ne ibadarsa suka ce ai su za su ƙara da ya sa aka kira su ta musu ana akhshakum wa atqakum lillah shi sa'idul atiq ya ne shugaban masu tsoron Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gari banza gane ya fi kowa ko ta wace fuska hadisin musulun mun san shi an je yaƙi an dawo an samo ganima ta dabbobi mai yawa wani mutum ba musulmi ba ne yana ƙauyensu labari ya je masa kawai sai wanko kafa ya taho madina ita ganima wanda ma musulmi ne sai in ya je yaƙi in bai je yaƙi musulmi ma da bai je yaƙi bai zage ba shi yaƙi to shi kuma nan ba ma musulmi ba ne kuma sannan da ya zo shi ba wata alfarma ya nema a wajen annabi ba a'a da ƙa'ida ma ya zo wa annabi wa annabin rahama so nake ka cika mun tsakanin dutsen nan da dutsen nan da dabbobi kai ka san in yanzu ne jikinsa zai gaya masa a gurin yan banna iya ya rena mutane hankali amma annabi ta alaihi shi ya zo da shari'ar dole ka jira ka ga me zai ci in kana tunanin ba shi a ganima to in kuma a hukuncin ya canja fa za ka yi wanda suka yi sun suna ganin ikon Allah annabi sai ya ce su din su je su koro masa dabbobi a cikin wurin suka je suka koro dabbobi aka cikin wurin inda ya nuna mutumin annabi ya ce masa to ga sunan ya kora ya tafi shi anasa nasa zuwa ya jaraba annabin da wannan suraka ya kora ya tafi amma kunnansa yana baya yana jira ya ji a ce masa kai dakata tafiya tafiya ba wanda ya dakatar da shi har ya ɓace ya tabbatar fa ruwa ta sha ai yana zuwa ƙauyensu bai iya haƙurin ya shiga cikin gari ba a bayan gari ya ɗaga murya ya ce ya ƙaumi aslamu ya ce ya ku mutana kawai ku musulunta dalilinsa ya ce fa inna muhammadan yi uɗi a ɗa malla ya kashal faƙata yace dan Muhammad sallallahu alaihi yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam abin fada nake so ni in nuna maka hanyar ba za ka gane ba so nake ka fahimci in azumi ya zo ƙara aiki ake wannan yanzu shine halinsa ba a azumi ba ba ga musulmi ba ga wanda ma ba musulmi ba sai hadisi kuma sai ya zo sai ya ce maka kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadun nas malala daraja da amsa Allah tabbata a ganin shine mafi kyautar mutane sai kuma yace wa ajwadu ma kono fi ramadana lokacin da yake ƙara linka kyautarsa a ramadana kafin ramadan ya fi kowa ramadan ya zo ya ƙara linka ya ƙara fin kowa kai ke mu har yanzu ba mu gane ba ƙara aiki yake a ramadana sannan kuma aljudu ɗin wannan kyauta ce mai sufa uku ba ordinary kyauta ba ce kyauta da abin da ya dace lokacin da ya dace ga wanda ya dace ita ce aljudu in ka yi kokari kana yin ta azumi to kana yin irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana da ka tashi bayarwa abin da ya dace ne ka dauka zaka bayar ko wanda baka so ne ko wanda kai in za a baka illa an tugu zu da Allah da Allah yake a Qur'ani shi kike ba mutane in abin da ka dauka zaka bayar wanda ya dace ne to ka cika ka'idar farko ka'ida ta biyu wanda ya dace kuma zaka ba ko ko ciko a tudu kake yi shi wanda ya dace ka bashi ma ba shi ka ba ba wani wanda baya bukata ma kaje kaba ka ba ko kuma bukatarsa ba ita ce a hannu ba shi kaje kaba ka ba to ka'ida ta biyu ta annabi wanda ya dace ake ba ba sannan ka'ida ta uku a lokacin da ya dace ba sai an jare ba yanzu duk wanda kake bashi kayan sallah in baka bashi yanzu ba in ba larura ba in ba sa a bazalla ba za ta yi ba kai kai ne kake da tseren da dama kai kwastoma ne in ka kai zai ajiye wani kowa ma ya maka dan ya kai ya san kai ba sai sallah ba amma shi wanda zaka bashi da farin ciki to sai rasa dinkin ma amma ba ka haɗa masa da kuɗin ɗinki ba kuɗin ɗinki ba wata matsala ce almuhimmi ina son fahimci wannan abubuwan guda uku su ne aljuri kyauta da abin da ya dace lokacin da ya dace ga kuma wanda ya dace to irin wannan ɗin aka ce annabi ajwadun nasi ya fi kowa yi sai kuma aka ce wa ajwadu ma ya kunu lokacin da ya fi kara linka haka fi ramadana a watan ramadana bata tsaya iya nan ba wani hadisin da ya zo sai ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama idan ramadan ya zo yana kyauta kare ilmursala kamar iskar da take aiko da ƙanshin ruwa idan an yi ruwa a wajen ɗan manomi iska ta kwaso ƙanshin ruwan ta taho da shi gumel tana hana wani sai dai wanda hancinsa ya hana shi to annabi sallallahu alaihi haka yake karihil mursala yake kyauta a watan ramadana to yaya kai har yanzu gane ana ƙara aiki ba to ka gane kuma ramadanin yana karewa ana ƙara aiki mu ƙara gaba sai aka ce iza da kalal asharu idan goman karshe ta shigo shadda mi izarau a'a ka gane fa shadda mi izarau ka fahimci fashi aljanna fa tana hannunsa ta ta shi ya shiga ma za ka shiga amma irin wannan ƙara aiki yanzu in goma karshe kuma ta zo shadda mi izarahu sai ƙara ɗaura ɗamararsa wa ai ƙaza ahalahu sai ta da iyalansa to kai ma ga wani ƙalubale kaji annabi ai ƙaza ahalahu to kai kuma ba kai kanka ka sani kawai ba ruwanka ko shi ko kasti to ina ka baro faɗin Allah ku anfusakum wa ahlikum nara da Allah ya ku tsamar da kanku ku kare kanku ba ku kadai ba har da iyalanku daga wuta kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun haka annabi ya ce dukkaninku mai kiwo ne abinda aka danka masa kuma sai an tambaye shi ita da karɓo ta lokacin da aka ɗaura aure an gaya wakilinka in ka je ka gaya masa komai ya dawo kansa kai ma da ka aure ta da 'ya'yan da ka haifa ka san kowa ya sai rariya za ta zubar da ruwa ka san abin da ka ɗauko wa kanka to ku an fusa kun wa ahalikum nara yanzu alif sai ya ƙara ɗaura ɗamararsa wa ai kaza ahalahu ya tada iyalansa wa ahya lailahu ya raya da ransa. hadisi ya ce man qama lailatul qadr imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayuwar daren lailatul qadari yana mai imani yana mai neman lada a wajen Allah an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubansa su kaga wa'annan kwanakin wa'annan dararen karka yi wasa da su lura da wani abu da yawa sun yi wa wannan ramadanin shiri la'alla shirinsa ya fi nawa ya fi naka wasu daga cikinsu amma Allah bai nuna musu ramadan din ba ba su san ba za su zo ba ba su san daga na bara sun gama ba babu bana a su ba su a bana amma abin da ya faru kenan wani ya fara da shirinsa da zummarsa yana da akadanin bayan sallah bayan sallah ashe shi ko rabin azumin ba zai ba da kai aka binne shi wani je ta sa bayan ka ji labari amma mu yanzu ga mu har ashirin mun dau daya bisa biyu a biyu bisa ukun watan muna da rayuwa to sai mu gode ma Allah amma mu ma da muke yau gobe sai mai tsawon kwana in mun kammala bana to baɗi sai mai tsawon rayuwa kuma idan ka yi da kyau ba raba na yi da kyau in Allah ya kai ka baɗi ma dama duk suna cikin lissafin rayuwarka annabin rahama ya ce khairukum man tsala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin ku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau to yanzu dawo kanka yi wa kanka hisabi a kwana ashirin da suka wuce duk abin da ya kamata ka yi ke hajiya duk abin da ya kamata ki yi a waɗannan kwanakin kai da kanka kana jin ka sauke wajibinka ba wani abu da kaiwa kanka ta kiyar da ba ruwa kamar yadda ce alkairar ramadana idan ka na nuna maka kaga dai yadda ake ta alkairai ko rinsa ido kai sai ka ji bare kuma ka bude ido ka gani kana ba da labari wani yayi kaza wani yayi kaza wani Allah kai ma an maka to duk ba nan matsalar take ba kaiwa kaiwa su wanda suke yi din kake ba da labari su kansu suke ko kai suke wa kansu suke wa dan za su je ina suke so su je su tare to kai ba za ka ba in kai wasa sai ka riga su tafiya suna guzurin kai ba guzurin yace tazawwad lillazi la budda minhu kai guzurin abin da ba makawa ya zo sai ya zo fa innal mauta ne qatil ibadi ka sani mutuwa red line ne da ba a tsallakewa miƙati ce ta bayi daga san mai aikin hajji baya wuce miƙati sai yayi harama in ya wuce ya samu matsala to fa innal mauta miqatul ibadi tace tara za an takuna rafiqa qaumi kai zaka so ka zama abokin tafiyar mutane amma lahum zadun wa anta ghairi zadin su suna guzurin tafiyar kai baka yi to wanda ya sa ido fa a ramadan din nan yake gani ana yi fa abin da ya kansa kenan abokin tafiyar mutane ne lahirar tare za a je in ma sai riga ka zaka biyo su in ta zo da kuskure ma ka riga su tafiya amma kuma lahum zadin wa anta bighairi zadin su suna guzuri kai baka guzuri kana ta labari wane yayi wane yayi na dauka ko a tafiyar duniya yanzu a ce za a tafi Lagos ko Abuja a zuwa ce da kai za a yi tafiyar ina jin wanda ya gayyace ka ba ma kai ba sai ka ce a baka abin da zaka bari a gida wanda in zai kai ka Abuja ko Lagos ya watsar da kai kai sati kana shan wahala ci da kyar sha da kyar in ka dawo gida sai ta zama tarihi ya dace kana ta mu shekarar nan da hona rabin da ya wulakanta mu ya ce mu zo muka je mai gudu ba ka ake yi ba amma abin ya zama tarihi to idan inda za ka je ka dawo wahalar ta zama tarihi ba ka yadda ka je ba guzuri ba to ya inda idan an je ba a dawowa ana sha gaya mana karatun bahaushe ya ce lahira uwar cirani kowa ya je ba zai dawo ba ko ka taɓa wanda ya je dawo sai dai karatun ba maguje maguje ne ce lahira duk daɗi ne ba wuya da da wuya na bara da sun dawo to shi kuma ba maguje bai san lahira ba eh bai san me lahira ba bai san lahira ba shi sai wannan ganganci kuma sannan dan ba a dawowa ne da ya ga da yawa to da Allah inda an je ba a dawowa kuma kai ka tsaya kana ganin mutane a wannan lokaci mai tsada an daure shedan an buɗe ƙofofin aljanna mala'iku suna yi wa mutane istighfari tun daga lokacin sahur har zuwa lokacin buɗe baki aiki dan kaɗan za yi alillin ka maka ladansa duk wannan banan zadin kai ka sa ido ke kika sa ido saboda ka zo rakiya saboda haka shi ramadana idan mun fahimci nan nastoshi wato yana ƙara tafiya ayyuka suna ƙara karuwa kadeji annabi ajwadin nasu wa ajwadu ma yakunu fi ramadan dai kenan sannan yana kyauta karihil mursala kaman iska da take aiko da kanshin ruwa du a ramadana sannan iza da kalal asharu shadda mai izara haka duk ƙari ƙari ƙari ake eh domin baka sani ba ba mu sani ba ko ban kwana muke mu da ramadan din daga wannan akwai abin mamaki ne babu in ma kai mamakin kayau da kanka ka gani yanzu duk da muke cikin masallacin nan ai ba na jin in ba wata kadara ba a ce duk baɗi muna nan dole sai an zaru wasu daga cikin mu ko ni ne ko kai ne to kaga in kana da kyau ka kara da wanka ka yi kyakkyawar wato cikawa so a ƙarshe kiran Allah ta'ala ya ayi hallazi na ta taƙullaha waltan birnafsun ma kaddamat ligar ya kuma su imani ku ƙara da tsoron Allah in kun ji tsoron Allah kowace rai ta yi waye adan tafiya ta ga ma qaddamat ligad me ta gabatar saboda gobe lahirarta aje shekarunka kawai dauko daga 1 zuwa 1 ga watan Ramadan zuwa yau 20 ga watan Ramadan yau wata rana ma da talata ko litinin 20 a watan Ramadan kaga me kai riba ko faduwa a matsayin Ramadan na Ramadan a matsayin alkhairai irin na cikin Ramadan riba ko faduwa wal tanzir nafsin ma qaddamat ligad wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kada ku zama kamar wanda suka bar Allah Allah ya basu da kansu duk wanda Allah ya bashi da kansu ya shiga uku ulaika humul fasiquna sunan je kiyama la yastawi ashabun nari wa ashabul janna dan ashabul jannati humul faizuna Allah ya datar da mu yasa sai na Umar yakan ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kuma kanku hisabi da kanku tun kafin ranar da za a yi muku wazinu a amalakum qabla an tuzanu ku auna a kanku aikinku da kanku tun kafin ranar da za a auna muku alasan albasar ya ce wanda suka fi samun sauƙin hisabi a filin alkiyama su ne wanda suke kansu hisabi daga duniya so kowa ya duba aikinsa Allah kuma ya datar da mu Allah ya karfa mana idan muka da tafsiri kunnafin nisa'i muna suratul nisa'i sura ta hudu wa akazna min hasaba ata ashara darsan mun yi darasi goma sha bakwai inda ma bada anar darsa sadiki inda muka fara darasin da ya gabata bisma'i amalan min a'malil munafiqina da jin wani aiki daga cikin wato ayyukan munafukai alfasida batattun ayyukansu wato da'awahum amalihim alfasida na da'awarsu ta imani da suke sannan mun ji yadda ya ta haka fasli al alkusumat idan husuma ta zo ila gairi kitabillahi na sunnati rasuli sai su kuma wajen littafin ba littafin Allah ba ba sunnar manzon Allah ba wal imanu billahi wa rusulihi ko wa rasulihi imani da Allah da manzansa kwa ya tanafa ma al-ihtikami li ghayri Allah baya haduwa da kuma hukunci ga wani Allah kai imani da Allah kuma kace da imani kuma kai hukunci wajen wani Allah a'a ba sa haduwa da imani da yi hukunta wani abar hukuncin Allah fa asbahu bi ilhim zalika kalami zati shaitan to yadda suka zama suna yin wannan sai suka zama almajiran shaitani almu'ridina anillahi wa rasuli wanda suka bijirewa Allah da manzansa summa anzarahum sannan Allah ya gargade su wa hazzarahum ya tsawatar da su at ta'arruda lil masiba za su kai kansu ga wato musiba min al-masa'ib ila an katamna bi hukumihim har ma muka rufe dai darasin da hukuncin da Allah ya musu ma la'anati tare da la'ana wa amma sanabda'u bihi al-yawma insha Allah amma inda za mu tashi yau wa ba'da ma bayyana ta'ala ma yan yanbaghi rasuli ma a ulaikal munafikina bayan Allah ta'ala ya bayyana abin da ya dace ga manzan ya yi tare da waɗannan munafikai inda ya yace fa rizu anhum abin da ya dace tashi barbatinsu ku fita sha'aninsu. amma abu ɗaya da zaka ba zaka bari ba akan su wa izhum ka ci gaba da musu wa azantar da su wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka ga musu magana mai ratsa jiki mai kaiwa matuka to an dafa bi qawlihi sai Allah ta'ala ya biyo baya wato bi qawlihi da fadin sa an haqqi rusulihi game da haƙƙin wato manzanninsa faƙala sai Allah yake cewa aya ta 64 aran mamalan Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يألمون إيه إيه، وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما نعم الزهيلي أتن تفسير الوسيط يكي شوى أرسل الله الرسل والأنبياء Allah ya aiko manzanni da annabawa li'adil bashariya domin ɗaukakar ɗan adam wa infazin nas ko wa nas min al-zulumat ila nur da wato cire mutane fitar da mutane daga dubban jahilci da kafirci zuwa hasken musulunci da imani wa tasihil aqida da kyautata aqida kuma mummunar aqida gumaka da shirka a zo imani da Allah wa irshad da nusantarwa ila al-fada'il karima wal akalaqil qawima zuwa ga ayyuka na falala da wato kyawawan dabi'u tsayayyu wal tahqiqil istiqrari wal amn domin a tabbatar da zamantakewa da aminci wa isha'atul muhabba da yada soyayya wal muwadda da kauna bainan nasu tsakanin mutane wanti wantiza'il ahqadi da duk wani ƙulle-ƙulle da ke cikin zukatan mutane da junansu a cire musu wannan wal qada'i ala tanaz ala munaza'ati a kawo karshen jayayya wal kusumati da husuma wali alla ya hatajju wali alla ya ahadun don kuma kada wani ya kafa hujja yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama ya kafa hujja da cewa ai shi bai sani ba to Allah subhanahu wataala dan ya yanke wannan hanzarin sai ya aiko mutane lam yakul la ya'lamu al-haqqa min al-batil yace ai shi bai san gaskiya ba bai ba iya bambance gaskiya da abin da yake barna ne wal khairu min ash-sharri baya iya bambancewa alkhairi daga cikin wato sharri wal ibadatu sahiha almarabiyya maradiyya lillahi ta'ala ba iya bambancewa ibada ingantacciya yardajjiya a wajen Allah min al ibadatu al fasida daga mar ibada mara kyau ko ko lalatacciyar ibada Allah ta'ala yace ai Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina wasu manzanni ne na musamman Allah ya tayar da su masu bushara da aljanna masu gargadi da kada a bar su a tafi wuta li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun dama abin da ya sa Allah ya tada manzannin don kada su mutane filin alkiyama su samu ta cewa a gaban Allah ba'adar rusul bayan manzanni sun zo wa kana Allahu azizan hakima Allah shi al-aziz al-hakim suratu wannan dai cikin wannan sura amma can aya ta 165 wa irsalin rusuli min ajali azihil gaya to aiko manzanni saboda wannan manufa wal masalihil kubra da wa'annan maslahohi masu girma ya tadallabu wujubu da'atihim to wannan sai yake buƙatar wajabcin in dai wannan shine muhimmancin zuwan manzanni to wajibi ai musu wato da'a ya jubi wujubi da'atihim wajibi ai musu wato biyayya su manzanni din fi ma umiru bihi cin abin da suka yi umarni da shi wa tarki kullama nuhu anhu da barin duk abin da manzanni suka ce a bari ilman bi annahum la ya'muruna illa bi khairin da sanin cewa ai su ba sa umarni da wani abu manzanni sai abin da yake alkhairi ne wala yamna'una illa min sharrin manzanni ba sa hana wani abu sai abin da yake sharri ne wa iza hadasa khasama khasamu idan wata husuma ta faru au niza'un ko wata jayayya fi hali hayatin rasul a halin da manzo yake cin al'ummarsa wajabal ihtikamu ilayhi wajibi ne a tafi wajensa don neman hukunci wattanfizi hukumahu sannan in ya hukunci a zartar da abin da ya hukunta li'annahu la hakumu illa bil haqqi dan manzo baya hukunci sai da gaskiya wal adali da adalci wa da wafatir ayi rasuli to bayan rasuwar kowane manzo cikin manzanni yajibul ihtikami ila shar'i alladhi tarakahu to sai a kai hukunci zuwa ga shari'ar da ya bari bayan ya bar duniya Allah zai allamahu allamahu lin nasi wanda ya sanar da mutane liza قال الله تعالى مبينا وجوب داعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم saboda haka ne Allah yana ya faɗa yana mai bayyana cin yiwa manzo biyayya wa ihtikamu ilaihi da wajabcin kai masa hukunci in matsala ta taso wa ila ko zuwa ga alqur'anin da Allah ya saukan masa wa sunnatihi ko zuwa bayanin da ya dan a gane alqur'ani kamar yadda Allah ya ɗora wa annabin nauyin bayanin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi to zuwa qur'ani da littafi da sunnarsa min wa fatihi bayan ya bar duniya sai Allah ya ce ma arsalna min rasuli to ba manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ba wani manzo da muka aiko cikin manzanni illa li yuta'a bi iznillah sai dan aima wannan manzan biyayya da yaddar Allah walau annahum izzalamu anfusahum da mutane da suka zalunci kansu ta hanyar jayayya ko kuma ta hanyar al-ihtikam ila taguti suka je suka kai wa hukunci suka bar manzo sallallahu alaihi wasallama ja'uka da sun gane kuransu sun zo maka fastagfarullah ka nema musu yafiyar Allah ko suka nemi yafiyar Allah wasta gafara lahumur rasul kuma manzo ya nema musu yafiya a wajen Allah da sun yi haka bayan kuskuren su wajadullaha tawwabar rahima dama Allah haka yake da sun same shi at-tawwab ne mai yawan karɓar tuba ne ar-rahim mai jin kai ne wa hazihi wannan ayar wato ta 64 ka ƙaunihi kamar faɗin Allah ne da ya ce wa laƙarista da laƙakumullahu wa'adahu idan ta husunahun bi izini ai Allah ya gaskata muku alƙawarinsa a yaƙin uhudu lokacin da a farko kuke karkashe wato kafirai da suka fito wannan yaƙin mushrikai an fito yaƙin uhudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware wasu rumat gwanayen harbi mutum hamsin ya ɗora su akan dutse Ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu ko dai makanakun kar ku sauka kan dutse ku wannan dutse mutum hamsin sauran bataliya ya fuskanci abokan gaba da su ana fara yaƙi sai nasara ta karkata wa musulmai sai ga kafirai shawa suna zubar da makamai suna gudu ana ɗauka a matsayin gani to da ittila'in ya samu jarabawar ta samu wancan na kan dutse sai suka rabu biyu wasu na cika ce ai annabi yana nufin in dai ba a gama yaƙi ba kar mu sauka to yanzu ai an gama yaƙi tunda har an kai ga ɗaukan ganima wasu suna haka ne kuma ɗan ɗan allil ganima don kwaɗayin ɗaukan ganima suke wannan magana don haka sai suka sauko wanda suka tsaya dutsen yan kaɗan ne a rundunar wato kafirai wanda suke jagoranci su lokacin akwai khalid bin walid mai musulunta ba da ikirama ina da gidan abu jahil su ne kwamandojin manya sun san sutura ta jina yaƙi sun san me yasa annabi ya ce a tsare dutsen so sakkowa daga dutsen da mafi yawa suka yi sai ya ba wa wa'incan kwamandojin na kafarai dama sai suka wayo ta bayan dutsen mai kwanda binsa ake suna gudu sai suka wayo sai aka sa musulmi a tsakiya sai rishe ya juya da mujiya sai zama yanzu musulman da suke gudu annabin rahama kalla ka sami yaƙin da ya sha wahala irin yaƙin uhudu an rotsa masa fuska an fasa masa goshi an karya masa ruba'iya haƙorin gaba ya faɗa rami kafarsa ta damshi babban abin takaici mafi yawancin sahabban suna gudu annabi yana anan nabiyyi la kazib wa ana bin abdul mutallabi anan nabiyyi la kazib wa ana abdul mutallabi ya tsaya na tani ne dai annabin ba ƙarya ne muku ba ku yi dan gida abdul mutallabi ala kallin sakonni guda biyu har yanzu duk da wasu sun gudu a cikin mabiyanta to ku dai sha ku sani ni dai ni da annabin ko ba ƙarya nake ba kun san ni dan gidan abdul Muttalib har yanzu addinin shi ne addini ko kuma ku da kuke gudun ba ƙarya ne muku ba annabi la kazib wa annabi abdul Muttalib sannan daga baya wasu suka dawo sannan to shine anan Allah yake cewa wala qad sadaqakumullahu wa'adahu Allah ya gaskata muku alƙawarin da ya muku na cin nasara idza tahussunahum lokacin da kuke bin su kuke karkashewa kuke daukan ganima bi izini kawai kalmar bi iznihi ce mahallin da ta hada alakar wannan ayar da wancan da aka ce ba wani manzo da aka aiko sai a masa umarni bi izini yace to kamar nan ne ma Allah yace idza tahussunahum bi izini hatta idza fashiltum amma har sai da kanku da kuka samu rarrabuwar kai wata naza'atum kuka yi jayayya fil amri game da umarnin da annabi ya bayar wa asaitum karshe ma kuka saba masa min ba ma arakum ma tuhibbun bayan ku Allah ya nuna muku abin da kuke so ba nasara ba to kun fara ganin ta amma kuka saba saboda haka sai Allah ya ce minkum man yuridu dunya sai aka wayi gari daga cikin ku akwai masu san ganima ne wa minkum man yuridu al-akhirah akwai kuma wanda kawai lahira suka sa a gaba sun masarrafa kum anhum sannan daga baya Allah ya sake kawar muku su ya kawar da ku gabarin su su masu wanda za su ke gunku kuke gudu Allah ce wani ya yi ne janya da rabe ku amma a afa ankum to kaji ɗan gasan kuma e eh, kaji yadda kai laifinka ba shi da wannan tagomashin su in sun yi wahayi na sauka a afa ku Allah ya ce ya yafe musu da Allah yi wa a shi a radi mana da ya zo daga baya ce duk sabon annabi sun yi radda kuma in ya yi zai ke dauko irin wa'annan laifuka ai ka sun yi kaza a hudu sun yi ka to wala qad afa an Allah da ya bada labarin ai Allah ne ya bada labari kai baka to shi kuma yace wala qad afa ku Allah ya muku afuwa wallahu saboda shi Allah zu fadalin alal mu'minina kaga ya tabbatar musu imanin su zu fadalin alal mu'minina sai ba a kafarta mu'mini da zunubi ba a kafarta mu'mini da zunubi shi yasa kun ga ajiya da tana Umar ya ce wa haɗu bin Abi Balta ata munafiki ya zara takobi zai sare masa kai kaga mai annabi ya ce masa kai ya je yakin bada da Allah ya tashi saukar da aya sai ce ya ayyuhal ladina amanu yasa cikin masu imani to su sa baya ka yanzu kaga Allah ya ce afallahu afa anku ya muku afuwa dama kuma shi zu dan ya ma fito da maganar a fili sai ce alal a akan mu'mina kake yayi shiga lamarin sahabbai na gaba yayi gaba eh yasa ana maimaita maka imanin kafa ba zai tabbata ba in baka wata bai addu'a haka Allah ya kafa sharadi wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwani allazina sabaquna bil iman wanda suka zo bayan su su ma da sharaɗin suna cewa rabba na lana Allah ka gafarta mana ba mu kaɗai ba har ma da yan umar suka riga mu da imani ka kara mana cewa wala ta ji alfi ghillan na lillazina amanu Allah kada ka sanya kyashi ga masu imani a cikin mu. muka ce wannan ne Imam Malik yace duk wanda yake jin haushin sahabbai ma ba mai imani bane dan su masu imani take rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wana ayatu na Ali imrana 152 sai eh, Rashid Rida yake cewa fa haza dalili ala istihqaqi ulaika munafiqina lil maqati ya ce wannan yana maka dalili na wa'incan munafikan da suka tafi suka yi hukuncin su wajen wani Allah da manzansa alhali manzan yana raye sun cancanci a zarge su li'annahum lam yarbu bi hukumin rasuli sallallahu alaihi wa sallama domin su ba su yadda ba da hukuncin manzon Allah daraja da aminta Allah tabbata a gare shi Abdurrahman Sidi yake cewa yukbiru ta'ala khabaran fi dimnihi al-amr Allah yana ba mu labari a wannan aya amma a cikin labarin akwai umarni wal has akwai zaburarwa ala da'atir rasul abu sayo manzon Allah biyayya wal iyadi lahu da jawuwa zuwa ga abin da ya hukunta wa annal gayata min irsalir rusuli kuma ka sani kololuwar manufar aiko manzanni an yakunu muta'ina su zama ababen da za a yi wa biyayya su manzanni yanqadu lahum ar mursal ilaihim wanda aka aiko su zuwa gare su to su wanda aka aiko wa manzannin su ne kauya zuwa ga manzannin fi jami'i ma umiru bihi wanhu anhu cikin dukkanin abin da manzanni suka yi umarni ko suka hana wa an yakunu mudiina ya zama ay muazzamina su zama su wato manzanni ababen girmamawa ne ta azimul mutii lil muta irin girmamawar mai biyayya ga wanda yake wa biyayya haka zaka wa manzo wa fi haza isbati ismatur rusuli kuma dai a wannan ana tabbatar maka manzanni ma asumai ne tunda Allah ya ce kawai a musu biyayya kaga ya ba su kariya fi ma yuballighunahu anillah cikin abin da suke isar da sakon zuwa ga Allah wa ma ya na bihi cikin abin da suke umartan mutane da shi wa yanhauna anhu da abin da suke hana mutane li anna Allah amara bi ta'atihim saboda Allah ya yi umarni da musulmiya mutlaqan kai tsaye kawai kai dama asumai ne falaula annahum ma'asumuna ba dan su ma'asumai bane lama yashra'una ma huwa la yashra'una ma huwa qata'un lima amara bizalika mutlaqan da za su yi abin da yake kuskure ne to lama amara bizalika mutlaqan da Allah bai ce kai tsaye a musu biyayya ba wa qawluhu da yace bi iznillah a musu biyayya da izinin Allah ai ata'atu minal mudi'i sajiratun bi qada'illah da'ar wanda zai yi manzanni da'a ta gangaro ne bisa zartarwar Allah wa qadarihi da qaddarawar adarihi da qaddarawarsa fa fihi isbatul qada'i wal qadari to kuma wannan yana maka tabbatar da al qada'u zartarwa irin ta Allah da qaddarawa irin ta Allah wal hasu ala isti'anati billahi akwai zabarwa bisa neman taimako a wajen Allah wa bayanu annahu la yumkinu al insan an la la yumkinu al insan baiwa ga mutum in lam yamna'ahu in lam ya inhullahu idan Allah bai taimake shi ba to ba zai yiwu ba an yaɗi an rasula yawa manzon biyayya sun ma aka bara sana Allah ya bada labari an karamihil azimi game da karamcinsa mai girma wa judihi da kyautarsa wa da'awatihi da kiransa limanif a ittarafu as ga wanda suka aikata ayyukan zunubi an ya atarifu su yadda da zunubinsu waya ya tubu su tuba wa yastaghfirullah su nemi gafarar Allah faƙalar sai Allah ya ce walau an fusa hun da lokacin da suka zalunci kansu ka sun dawo maka ai na bi zunubihin sun yadda da zunubinsu baki'ina suna wato masu kuka biha gafarullaha, sai Allah subhanahu wata'ala su nemi gafarar Allah wasta gafara lahumur rasul manzo yana musu gafara wajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah mai karɓar tuba ne mai jin kai ay lataba an alaihim da Allah ya karɓi tubansa tubansu bi magafiratihi da gafararsa ta zulmihim zaluncin da suka yi wa rahamihi da rahamarsa bi kabul tauba da karbar tubarsu su wa tawfiq ilaha da musu kuma gam da katari na su tuba din wa thawabu alaiha da ba su ladan tuba din wa haza al maji'u ila rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan zuwa ga manzo lokacin da aka ce in kai kuskure ka koma ga manzo mukutassun bi hayatihi wannan yake banta da lokacin da yake da rayuwa ne li'anna siyaqa domin siyakin wannan ya dillu ala zalika yana nuna haka likaunil istighfar saboda kasancewar istighfari min ar-rasul daga wajen manzo la yakunu illa fi hayatihi ai ba zai nema maka yafiyar ba sai yana da rayuwa akwai wasu ruwayu da irin su abin nan qurdabi ma ya kawo ibnu kasir ma ya kawo shi ba za mu ambace su ba saboda kawai ka'ida fi hayatihi ne a rayuwarsa ce wa amma da mautihi amma bayan mutuwar wato annabi salama fa innahu la yatlabu minhu shay'un bal zalika shirku yace ba a neman wani abu a wajensa in ma ka nema a wajensa sai a ce kai shirka matsalan sha'arawi yake cewa da Allah ya ce la wajadullaha tawwabar rahima yace idan fawjidanillah tawwaban a samu Allah yana mai tu mai karɓar tuba rahima mai jin kai ai masharuɗin bi audatihim amma sharaɗinsa sai in sun dawo rasul wajen manzon Allah badalan min al-i'rabi maimakon da sun bijire masa sun bar shi sun tafi su ga hukuncin su wani guri sun an yastaghfirullah sannan idan suka nemi gafarar Allah li anna Allah ma arsala min rasul dan Allah bai aiko wani manzo ba illa li yuqa bi iznihi sai dan aiwa wannan manzon da sa qultu a ƙarshe nake cewa to fa ainal qur'aniyuna na yan qur'aniyuna masu cewa babu hadisi to wannan ayar sabai ba su aiki da ita ba wani abu bai taso ba sun kawo annabi hukunci yanzu dai ayar ƙura'ani ce sun yarda da ita to Allah subhanahu wataala ya ce in da suka yi kuskuren to sai su dawo wajen annabi na ɗaya su nemi yafiyar Allah na biyu annabin ya nema musu gafara kuma su samu Allah bar rahima duk sahabai a matsayin shi annabi ma'asumi ne amma sahabai ba wani abu da suka yi na rigima ko wani abu a tsakaninsu wani za su wajen annabi ya nema musu yafiya Sai da za a ce to ai ga an yi aiki da ayar ko kuma ayar kwata-kwata ba a yi aiki da ita ba kana da wannan kalubala a wajen dan qur'ani tun da gashi nan sharadi ne Allah ya faɗa to shi yasa da duk wannan idan mu gane hanyar a ce wai qur'ani ba hadisi wannan hanyar ba mai ba bace wa amma ya ati dangane da abin da zai zo ya kulul bukhari imamul bukhari yake cewa haddathana abdanu akhbarana abdullahi akhbarana ma'mar an zuhuri an urwata qala khasama zubaira rajul wani mutum ya yi jayayya da Zubairu bin al'awwa min al daga cikin mutanen Madina fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce ya Zubairu. isiki wato a harkar shayar da ruwa ne a gona in ruwa ya taho sai ya biyo ta gonar Zubairu sannan ya biyo ta gonar wancan to kuma duk mai gona ka'idarsa in ruwa ya zo zai tare ne yi bukatar sannan ya sace shi ya wuce to sai annabi sallallahu alaihi salama ya ce abinda za a yi kai az-zubairu in iya shayarwa za ka yi ka shayar da ruwanka ya wuce ya tafi gonarsa ba sai ka tare ba ka fara shayarwa sai ya wuce ya tafi gonarsa abinda za ka yi kenan sauraka faƙala al'ansar sai wannan mutumin cikin mutanen madina ce inda hu ibn an ammatika wake don ɗan uwarka ne subhanallahi ya gaya annabi sallallahu alaihi wa sallam faƙala alaihi salatu wa salam Iskiya zubairu ya zubairu ka shayar da gonarka ya yablughu ma'u jadara sannan ka tara ruwan da kake so ka tara thumma amsik فقال الزبير فقال الزبير فأحسب هذه الآية الزبير يتي إنا جن wannan ayar ta sauka ne fi zalika dangane da wannan matsalar da muka samu da wannan mutum aya ta 65 a ramma فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا فيه أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ta'ala yake falawa rabbika ba sai na rantse da girman ubangijinka ba ko kuma ina rantsuwa da girman ubangijinka mutanen da aka turo ka cikin su suka ce sun yarda da kai la yu'minuna imanin nasu ba zai tabbata ba cikakken imani hatta muka har sai sun yarda kai ne mai hukunci sun mai da kai alkali fi ma shajara bainahum cikin abin da duk ya gudana tsakaninsu kuma idan kai hukuncin sun mala ya jido fi anfusihim harajan ya zama a cikin ransu ba sa samun wani damuwa da kaikayi min ma qadaita na abin da ka zartar wa yusallimu taslima ne kauya ga hukuncin ka ne kawato ne suka masu imani a shinkidi yake cewa tasliman kulliyan min gairi atin min gairi mamani atin wato meka wuya na gaba ɗaya ga hukuncin Allah ba wani ƙi wala mu dafa atin wala mu munaza atin babu jayayya ga abin da ya hukunta wa bayyana til ayatul ukhra yace ya bayyana Allah a wata ayar ta daban anna qaulal mu'minina su fada ma inda da imani to maganar mu'minai mahsurun iyakacciya ce fi haza dangane da hukuncin annabi shine at-taslimul kulli ne kauya na gaba ɗaya inda masu imani ne wal da jawuwa attam cikakke zahiran wa batinan ciki da waje lima hakama bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da manzo Allah daraja da amince Allah tabbata a gare shi ya hukunta ya zartar wa hiya qawluhu abinda yake na maka dama shine maganar mu'minai fadin Allah ta'ala inna innama kana qawlal mu'minina ai kakka dada kakka raga in dai mu'mine ne kana qawlal mu'mina maganar mu'minai Iza du'u ila Allah wa rasulih idan aka kira su zuwa ga Allah da manzo li yahkuma bainahum dan yayi hukunci a tsakanin su an yaqulu sami'na wa ata'na kai ta ce mun ji mun bi Allah ce wa ula'ika to irin wannan masu ne kauya humul muflihuna sune masu babban rabu wa man yati illaha wa rasulahu duk wanda ya ma Allah da manzansa biyayya wa yakhsha Allah yaji tsoron Allah wa yattaqihi ya sanya kariya ga barin azabar Allah fa ulaika humul faizuna wa'annan dai sune masu babban rago suratul nuri ayata 51 zuwa 52 wa anil ayatil atiya game da aya mai zuwa ya qul ibn kasir ibn kasir yake cewa yukbiru ta'ala Allah madaukakin sarki yana bada labari an aktsarin nasi dangane ga mafi yawan mutane annahum law umiru bima hum murtakibunahu min manahi da za a umarce su da abin da yanzu suke yi Allah ya ce kar a yi suke yi to da a ce kuma shari'a ce ta umarce su a yi lama fa'aluhu da ba za su yi amma yanzu da shari'a ta ce kar a yi sai shi ɗan yanzu ga su sai zuciya aka fi son zuciya eh saboda haka lama fa'aluhu li'anna daba'ihum domin ɗabi'arsu arradi'a majabulatin ala makalafatil amr a ɗabi'arsa akwai son saba wa umarni wani lokacin ba don saban ake yin saban ba don saba wa umarnin ake yi wa haza min ilmihi ta'ala wani daga cikin ilimin Allah ta'ala ma lam yakun da abin da bai kasance ba au baya kasance au kana fa kaifa kana in kuma zai kasance ya zai kasance da Allah ya sani wali haza qala ta'ala saboda Allah ya faɗa a ayata 66 ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم نعم ولو أنهم فألوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الله تعالى يقول ولو أننا كتبنا عليهم دا أتي من ربو تامس من وجب تامس أن اقتلوا أنفسكم تأكو كشكنكم أو اخرجوا من دياركم كوكو بتكو برجدا جنكو ما فألوه بلا سيبا إلا قليل منهم إن كاقوان دا ذات بدا قرفين إيماني بات ديوا Abdurrahman Sa'idi ce, falyahmidu rabbahum to mutane su gode ma ubangijinsu wal yashkuruhu ala taysiri ma amarahum bihi min al awamir a bisa saukin abin da Allah ya umarce su da shi Na daga umarninsa bai umarce su da irin wancan ba wannan umarnin da aka umarce su Allah fi tashalu ala kulli ahadin wanda suke da sauki a gurin kowa wala ya fi'luha aikin su baya wahal da mutane wa fi haza irshadatun isharatu akwai ishara ila annahu yanbaghi an yalhazal abdu bawa ya hararo bidda ma huwa fihi kishiyar abin da yake cikin sa eh yanzu ina cikin wahala ina rasa abin da zan ci to wani kuma yana can baya iya ci ko da abin abincin bai da lafiyar da zai ci to ga kai sai ka gode ma Allah to shine yace yana da kyau dan adam yake gano didda ma huwa fihi su ahlul kitabi an sa su kashe kansu sakamakon wani laifi to kai kuma a yau Allah bai tsora maka irin wannan ba yace to ka hararo irin wannan sai ka gode ma Allah min al hati, li tukaffi li takiffa alaihi al ibadat dan zai baka saukin wato ibada wa yazdadu hamdan wa shukran dan mutun ya ƙara yabawa da godiya li rabbi ga ubangijinsa summa aka bar anhum sana Allah ya bada labari game da su walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da a ce sun aikata abinda aka yi musu wa'azi da shi lakana khairan lahum da hakan ya fiye musu alkhairi wa ashaddu tasbita da ya fiye musu tabbatar imani waja fi sharh al-arba'in an-nawawiyya ya zo cikin sharh al-arba'in an-nawawiyya yake cewa ja'a yahudiyyun ila umar radiyallahu anhu wani bai yahude ya zo jan sayyidina umar Allah ya kara masa yadda ala yace lastum misluna ku fa ba kaman mu kuke ba in ji bai yahuda inna Allah qad hakama alaina an naqtula ba'd an naqtula ba'duna ba'dan Allah ya umarce mu sashen mu ya kasa sashi wa antum law tu'maru bi zalika ko kuma lam tu'maru bi zalika ai ku ba umarce ku da wannan ba faqala umar sai umar ce wallahi law umirna rabbana da ubangijinmu ya umarce mu an ya katula ba'aduna ba'adan tashin mu ya kashe tashi lafa'alna da mun yi haka walakin sai dai alhamdulillah mun gode ma Allah allazi lan yukallifuna zalika da bai dora mana hakan ba faqala almuallif sai mawallafin wancan littafi yake cewa idan kenan ihmadu rabbakum allazi lam yukallifkum bihaza ku gode ma ubangijinku da bai dora muku irin wancan hukunci ba wa inna ma kallafakum an tahakamu an tatahakamu kawai abin da ya kallafa muku in za ku yi hukunci ku yi hukunci fi ma shajara bainakum ila al-hakim al-adal zuwa ga mai hukuncin nan adali shine annabi sallallahu alaihi wasallama walau annakum fa'altum hazal haza da kun yi wannan lakana khairan lakum da yafi muku alkhairi wa kana akthar tasbitan da yafi muku kafuwa alal islami wal imani akan musulunci da imani Abdurrahman Sa'idi da yace walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tasbita ay ta haqiqan li imanihim da yafi tabbatar da imaninsu huna zakara amraini a nan allah maɗaukacin sarki ya umarci al'amura guda biyu cikin al'amura guda hudu mimma ya hasilu lahum ala a zo na bihi wanda da sun yi abin da aka sa su to abu hudu za su samu yanzu anan ayar karshen wannan ayar Allah ya ambaci biyu shine walau walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi sai ce lakana khairan lahum da hakan dai na farko ya fiye musu alkhairi sun bi umarni sannan natijar bin umarnin ashaddu tasbitan ya fi nuna kafosu akan imanin su to ya ambaci abubuwa wato guda biyu wa amma salisu war rabi'u amma abu na uku da na hudu cikin natijar yin biyayya fil ayataini al'atiyataini allataini sanaqifu alaihi ma insha Allah za su zo ne ayoyi guda biyu wanda kansu za mu tsaya wa kuma ayoyin su ne qauluhu azza min qa'il akramakallahu wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima na'am ولهديناهم صراطا مستقيما جزاكم الله خيرا Allah ta'ala ya ce a ayata 67 wa izan to da sun bi sun samu wancan alkhairi da tasbit kafuwa akan imani la'atainahum kuma min ladunna ajran azima da mun ba su lada mai yawa Abdurrahman Sa'id yace ai fil ajil wal ajil a duniya da lahira allazi yakunu lirruhi wanda zama ga ruhin dan adam wal qalbi da zuciyar dan adam wal da jikin dan adam ko addu'a ake yi take Allahumma afina fi abdanina fi asma'ina fi absarina to ko ina Allah madaukakin sarki ce da ya muku wannan ta goma shi tun daga nan duniya da kuma gobe lahira wa minan na'imil muqimi sannan kuma da ni'ima tabbatacciya ita ce aljanna mimma la ainur ra'at irin abin da ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at kunne bai taba ji ba wala khadara ala qalbi basharin tunanin dan adam bai taba darso abin da yake cikin wato aljanna ba yadda hadisin nan ya takaice maka ni'imar aljanna cikin wannan jumlolin qur'ani sai da ya ƙara takaicewa sai ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun kawai wa antum fiha khalidun a cikin aljanna duk abin da rai yake so akwai shi ita aljanna bukatar ka ake jira kai kwanan duniya bukatar sai suke zuwa take jiran samu bukatun ma da yawa wani samun ma an da rai amma ita ku aljanna bukatar ake jira ga samu da akwai tana nan Allah ya datar da mu aya ta 68 yace bayan haka kuma ƙari akan wancan wala hum da mun nusantar da su mun shiryar da su siratan mustaqiman tafarki madaidaici Ya ce wa haza umumin ba a da khusus bayan ana an yi umumi ne bayan an yi taksisi li sharafin hidaya an ware wato hidaya dinnan saboda girman hidaya shari'a mun ce shari'a ita ce abin da gata baya so ka samu ce dan gata ne an shiryar da shi a shi gatan ma aka ne sauraya ma kasarwa yake lalatarwa yake gata kuɗi baya sa ce ya kuɗin ce har ya sami shari'a kuɗi ƙarfi da su ma ake ɓata ilimi ce ai yayi ilimi har ya shirya a malam bil'am dan ba'ura da ilimin ya bace to wanda yake ka shirya ne gam da katari abu da tauhiki kawai kowa ka gani akan shirya Allah ne qul inna hudallahi huwal huda man Allahu fa huwal muhtadi wanda Allah ya shirye shine shiryayye shi yasa saboda tsadarta kana da ita kana neman ta duk musulmi shiryayye ne amma duk raka'a sai ka ce ma Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici ka gani saboda tsadar shari'a to Allah ce wala hum siratan mustaqima yace umumi ne al sharaf al hidayati ila sirat al mustaqim min kauniha mutadamminatun lil ilmi bil haqqi ita shari'a ta kunshi sanin gaskiya wa muhabbatihi da kuma an san gaskiyar a so gaskiyar wani ya san gaskiyar amma yake bijirewa gaskiya to ita shari'a ta kunshi ka san gaskiya sannan ka so gaskiyar wa isarihi da kuma fifita gaskiyar bayan kana santa ka fifita ta akan abin da duk ba gaskiya bane wal amal bihi da yin aiki da shari'a din wa tawfiq sa'ada wal fala da dacewa da rabo da wato cin nasara ala zalika faman hudiya ila siratun mustaqim duk wanda aka shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaci faqad wufiqa li kulli khairin to an datar da shi ga kowane irin alkhairi wandafa anhu kulli sharri kuma an kare masa kulla sharrin kowane irin sharri wa zararin da kuma wato cutuwa abin da za mu rufe da shi ibn al-qayyim a cikin madarijus salikina lokacin da yake cewa suratul fatiha tana kunshe da dalilai guda bakwai da suke nuna maka Allah zai aiko maka manzo to dai kan addu'ar da mai sallah yake a ƙarshe ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici sai ce to ma'arfatu nafsil mas'ud sanin shi abin da kake roƙa siratal mustaqim kenan sai ce huwa siratal mustaqim sai ce wala ya wala takuna tariqu siratal babu wata hanya da in ka bi ta ake je ka hau kan tafarki ba ta kasantuwa tafarki hatta ta sadammana har sai ta kunshi kamsata umur al'amura guda biyar yace na farko al-istiqama tafarkin ya zama a mai yake kamar da Allah subhanahu wataala yake a zalik abin nan wannan suratul kafi farkon suratul kafi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi ba sai ce walam allahu lahu iwaja bai sanya shi ba mai fami tuka da warwara to siratul mustaqim ya zama tafarki ne mai kakke ba a kiran tafarki tafarki sai in ya zama mustaqima yana dauke da wato istiqama abu nabi yace al-isali ila al-maqsudi ba a kiran tafarki tafarki sai in ka bi shi zai kai ka zuwa ga cimma nasara in za a ɗora ka hanyar daji hanyar za ka tafi kaɓace ta biya bukata ba ta biya ba to ba a kiran tafarki mustaƙil sai in zai kai ka ga biyan bukata sannan wal ya zama yana da kusanci kusanci shine ya zama ku yana dacewa da kowa duk wanda ya gane shi to na sani ya zama yana da wannan alƙurubu ɗin. din sannan abu na hudu wasu si'atuhu lil marina ya zama yana daukan duk komin yawan wanda za su tafarkin da ba na Allah ba na yahudanci duk abin ka yanzu kake son yahudawa ko ake har ake cewa bakin ba yahude duk abin za shi dai ba yahude zai maka taltal batete ko amerika kiristoci da suke ba su kariya ba wai san su suke ba ko su zama yahudawa a'a taltal ta ne su raba ka da naka su ba su karɓe ka ba a nasu suna su kabilanci saboda to ya zama tafarki yana da hulun marin kawai yana da fadin da kowa zai dauka to wannan kuma sai musulunci sannan abu na ƙarshe ya ce ta ayyini hudarikar abu na biyar a samu hasken wahayi ya zo ya tabbatar da shi shine tafarki kamar yadda ƙur'ani Allah ya ce wa annabi ya gaya wa duniya kul hazihi sabili ad'u ila Allah wannan shine tafarki na ina kira a zo abu alhaga hasken wahayi ya tabbatar da shi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wallahi kana shirya zuwa ga tafarki madaidaici siratin lahi allazi lahu ma fis samawati ma fil ardi ala ila allahi tasirul umur yace wala yakfa tadammunu siratal mustaqim ba a ne koyayye cewa ta tafarki madadaci ya kunsa li hazihil umur alkamta wayannan al'amura guda biyar kuma wannan shekara karshen karatun mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimun alim Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da ka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka kafara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da su za su fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannu hannayensu ga barin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka mi hannayensu ga barin haramu ɗaliban mu Allah ka bani ilimi na tsoron ka Allah ka bani ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu tare da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir alkhairan da suke cikin wannan wata Allah ka tabbatar mana addu'o'in mu Allah ka karba mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka sanya mu cikin bayin da kake yantawa a wannan wata alkhairan da suke cikin wannan darura na lailatul qadari Allah ka datar da mu da su ya rabbal alamin يا من هو على كل شيء قدير اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وسبحان ربك رب العزة أما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين